من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan safa bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga maka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu 1438 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya allah ya ƙara raya ma cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar karatun littafin nan mai tarin albarka alkawa'idul mutula fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na sheikh muhammad salih al'utamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a ƙarƙashin a ƙa'idatul ula wanda malam ya kawo mana daga cikin ƙa'idojin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da ake gane Ubangiji da shi bawa idan yana da wata bukata a rayuwarsa ta duniya da lahira zai yi amfani da sunayen Allah da kuma siffofinsa ya kira Allah don ya biya masa bukata wanda asalinsa an gina shi ne akan tauhidi kadaita Allah a cikin sunayensa da siffofinsa wannan insha Allah subhanahu wataala zai zama majalisin mu na 22 dan majalisin da ta gabata ah, in ban manta ba ba mu samu mun yi amfani da kyamara ba to saboda fa'ida za mu maimaita karatun da muka karanta ta a can baya saboda ya samu ya shiga ko da bayan ba mu da rai idan insha Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya bi karatun zai same shi a akan tsarinsa in Allah ya yarda za mu tashi a didi gabar da malam yake cewa wa qad aqaba Allah ta'ala alwasifina lahu bin nafsi kama fi qawlihi ta'ala Allah madaukaki yayi ukuba ga waɗanda suka siffanta shi da tawaya a cikin faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha malan yake cewa Allah maɗaukaki yayi yi ukuba ga waɗanda suka siffanta Allah da siffata ta tawaya sune Yahudawa Mai suka ce wa qalatil yahud yahudawa sun ce yadullahi maghlula hannun Allah a noke take bi ma'ana Allah maruwaci ne gullat aidihim sai Allah ce hannayensu ne nokakku wa lu'inu bima qalu an tsine musu da wannan maganar da suka yi cewa hannun Allah nokakke ne Allah maruwaci ne an tsine musu saboda wannan bal dahu. Allah ya ce tabbas hannayensa biyu ne mabsutatani kuma yana shimfiɗa su guda biyun yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yanda ya ga dama anan sun sifanta Allah da hannu ɗaya shine yadullahi kaga sun jingina mai hannu ɗaya sai Allah da ya mai da martani sai ce hannayensa guda nawa ne biyu kaga sun siffanta Allah da siffa ta tawaya sai Allah ya maida musu da martani saboda yahuda yana daga cikin ɗabi'arsu wato ba wanda suka bari hatta Allah subhanahu wata'ala ba su kyale shi ba sun ce Allah maruwaci ne to idan Allah maruwaci ne a cikin mu akwai wanda zai shaƙi iska akwai wanda zai gani akwai wanda zai ji akwai wanda zai iya ɗanɗana zaki, ɗaci bauri akwai wanda zai iya wannan da Allah marwaci ne da dukkan ba mu zo duniya ba haka ne to saboda haka suka siffanta Allah da siffa ta tawaya sai Allah ya ce an tsine musu da wannan aikin saboda jinginawa Allah wata siffa ta tawaya yana jawo wa mutum tsinuwa shi yahudawa an tsine musu to kai ma a matsayinka na mutum musulmi wanda ya zo a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka siffanta ubangijinka da siffa ta tawaya irin yanda Allah ya tsine wa yahuda zai hau kanka ne saƙon. abin da ya faru da su idan kai ma ka siffanta Allah da siffan da ba shi ya siffanta kansa da shi ba Allah zai tsine maka kamar yadda ya tsine musu ba Allah ya ba mu labari du'ina alladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la hauna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun Allah ce an tsine wa waɗanda suka kafirce daga cikin banu isra'ila a bisa harshen annabi isa da annabi dawud hakan ya faru ne tsinuwar ya kai gare su saboda saban allan da suke da ta'addanci me ta'addancin da suke yi sai allah ce kanu la hauna an munkarin sun kasance ba sa hani daga mummunan aiki suna ganin ana aikata mummuna ba sa hani kuma da sun tsaya akan haka da da sauki fa'alu su ma suka koma suna aikata irin wannan mummunan da mutane suke aikatawa sai Allah ce la bi'sa ma kanu tur da irin abin da suke aikatawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ta'murunna bil ma'ruf na rantse da Allah ko dai ku yi umarni da kyakkyawa wala tanawunna 'anil munkari ko kuwa yace na rantse da Allah ko kuma ku hana aikata munanan ayyuka wala ta'khudannahu ala yadi safihin ku rike hannun wawa mai saban Allah wala ta'turannahu 'ala al-haqqi atran ku daura shi akan gaskiya yana so ko baya so ku gaya mai gaskiya kuma ku nuna mai gaskiya aw la yadribanna Allah bi wujuhi ba'dikum 'ala ba'd ko kuma Allah ya ka kiyayya tsakaninku musulmai da juna amma ba ku san juna sai ce sun mai yal'anukum sa'annan Allah ya tsine muku kama la'anahum kamar yadda ya tsine wa yahudawa kaga kenan rashin hani daga wannan barnan yana jawo Allah ya yi fushi da mutum kuma ya cine masa sa'annan kuma ya jefa kiyayya tsakaninku ga ku musulmai kuna sallah kuna azumi kuna zaka kuna komai amma ba ku kaunan junanku haka muke yanzu ko ba haka ne? to kaga dalilin wannan yake jawo tsinuwa to wannan ma yana jawo tsinuwa kaga abinda manzon Allah ya tsawatar wa al'umman sa kenan cewa kada ku yi abin da zai jawo muku tsinuwa to wannan ma idan mutum yayi zai jawo masa tsinuwa Allah ya tsare mu wa qawluhu da faɗin Allah madaukaki laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu tabbas Allah ya ji zancen waɗannan da suka ce inna Allah faqirun yahudawa ne har ila suka ce Allah talaka ne wa nahnu abniya mu ne mawadata sai Allah ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta wannan maganan da suka faɗi cewa Allah talaka ne su ne mawadata wa qatlahumul anbiya da kashe annabawan Allah da suka yi bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba su kashe rai kuma rai ma na annabin Allah wa naqulu kuma ranar tashin ƙiyama za mu ce musu zuqu azabal hariq ku dandana azaba ta gobaran wutan jahannama malam yace wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqaisi fa qala subhana Allah sai ya tsarkake kansa dangane da siffanta shi da siffa ta tawaya da yahudawa da mushrikai da kuma kristoci suke yi masa da siffanta shi da siffa ta tawaya kaga anan sun ce Allah talaka ne su ne mawadata bayan Allah kuma ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah ku ne matalauta zuwa ga ubangiji wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mawadaci abin yabo in yasha in Allah ya ga dama yuzhibukum sai ya kashe ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da mutanen da suke ganin su mabukata ne a wurin Allah in ku yanzu kuna ganin ku ba ku da bukata a wajen Allah to Allah zai kashe ku sai ya kawo waɗanda suke ganin kullum mabukata ne a wajen Allah duk abin da ko suka mallaka a duniya sai ce wa ma zalika ala Allah bi aziz haka babu wayayyi bane a wurin Allah Allah subhanahu wataala wannan bai buwaye sa ba duk lokacin da mutum yake ganin cewa shi bayi da wata bukata a wurin Allah to lokacin ya halaka duk kudinka duk iliminka duk mulkinka kana da bukatan wa Allah subhanahu wataala kuma kai talaka ne a wurin wa Allah subhanahu wataala to duk lokacin da zuciyarka dan ya raya maka cewa kai baka bukatan wani abu to ka riga ka bude wa kanka kofar halaka da in ba Allah ya shiryar da kai ba to wannan dalilin zai saka shiga wuta saboda haka ko da yaushe ka zama na cewa kai kana ganin ko da yaushe kana da bukata a wurin Allah subhanahu wataala to lokacin da kaga kake da bukata a wajen Allah kana kai kukanka zuwa gare sa lokacin ko zai ci gaba da warware maka bukatarka shi yasa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahu fi auni al-abd ma kana al'abdu fi auni akhi Allah yana taimakawa bawansa matukar bawa yana taimakawa dan uwansa kai da Allah ya azurta ka da dukiya misali sai ya zama na cewa kana agaza wa mabukata da wannan dukiyar to kai da kake da dukiya Allah zai ci gaba da taimaka maka saboda kana cikin taimakawa ne bayan Allah haka kuma in mulki kake da shi da mulkin nan ka taimaka wa mutane to ko mulki ko sarauta kana taimaka wa mutane to yanda kake taimaka wa mutane kai ma haka Allah zai ci gaba da me taimaka maka haka kuma in ilimi kake da shi sawa'un ilimin nan na addini ne ko na zamani ka ci gaba da wa bayan Allah da wannan ilimin naka na zamani ko na addini haka kai ma Allah zai ci gaba da taimaka maka wannan shine ka'idar duk abin da kake da shi gwargwadon abin da kake da shi kana agaza ma waninka to kai ma haka Allah zai ci gaba da buɗe maka zai dinga maka budi zai dinga yalwata maka wannan abin amma da sharaɗin daman kana taimakawa amma idan ka ki to sai Allah ya kyale ka da dabararka kuma kullun ka dinga samun matsaloli kenan wannan abin da kake taimakawa zaka kashe dubunsa kuma baka samu biyan bukata a rayuwarka ba Allah ya samu dace to kaga anan tsarkake Allah subhanahu wataala da Allah ya tsarkake kansa akan siffanta shi da suke yi na tawaya cewa Allah mabukaci ne wannan ba karamin laifi bane a jingina tawaya zuwa ga Ubangiji, Dan Adam idan aka siffanta shi da tawaya, ai abun. aibi ne a wajensa ko to ina ga wanda ya halicce shi ya bashi wannan damar ya bashi iko in kuɗi ne shi ya bashi in mulki ne shi ya bashi in sarauta ne shi ya bashi in ilimi ne shi ya bashi kuma babu wanda isa ya karbe in ba shi ba ina fata an gane abu ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wa'annan mutanen da muka ambata baya karkewa kai tsaye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an minan nas Allah baya karban ilimi ya zare shi a jikin mutane amma duk kudin mutum ana zare shi ko ba zare shi duk mulkin mutum ana zare shi ko ba zare shi duk sarautar mutum ana zare shi ko ba zare shi mun ilimi ne kadai manzo Allah ce Allah baya zare shi kai tsaye daga mutum a ce Allah sarki kalle shi ga wallahi da malamin nan na da ilimi amma yanzu babu ka taba ganin shi sai dai in ya mutu ya tafi da me ya tafi da ilimin sa amma dukiya dan a nuna maka cewa ba ɗaya suke ba ina fata an gane kaga to ya nuna dukkan ku mabukata ne zuwa ga ubangiji sai ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangiji mai izza mai buwaya amma yasifun dangane da abinda mushrikai da kristoci da yahudawa suke siffanta shi da shi wa salamun alal mursalin aminci na Allah ya tabbata ga annabawa manzanni walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wa qala ta'ala Allah madaukaki yace mattakhadha Allahu min waladin Allah bai taba rikin bai taba rikan da ba wama kana ma'ahu min ilahi kuma ba zai yiwu a ce tare da shi akwai wani Allah ba idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah zai rike abin da ya halitta wala'ala ba'dhum ala ba'd sashi a cikin allolin guda biyu sai ya nuna daukakansa akan daya allah sama da misali akwai Allah a sama daban Allah a ƙasa daban to da allan sama zai ce wa Allahn ƙasa kakka ƙara daga mun kura haka ne wala ala ba'dhum ala ba'd da sashe sai nuna wa sashe daukaka shi kuma Allah ƙasa sai ya ce wa Allah sama kakka sake saukan min da ruwa haka ne law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata Allah ce da akwai a sama Allah daban a ƙasa Allah daban da sai sun lalace da ƙasa sai ta lalace sama ma za ta lalace dan na sama zai ce kada daga mai kura kada a yi kaza ko na ƙasa kuma zai ce kada a sauka mai da ne ruwa da makamancin haka shine Allah madaukaki yace wala ala ba'dhum ala ba'd da sashe daga cikin allolin ya nuna daukakan sa akan ɗaya sashen Allah sai Allah ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah a ce akwai wani Allah bayan amma ya sifun dangane da siffanta ubangiji da suka yi cewa Allah na da ɗa kiristoci sun ce Allah na da ɗa ne wa annabi isa ko yahudawa sun ce Allah na da ɗa ne wa uzairu mushirkai sun ce Allah na da ɗa ne wa ɗan ma suka ce mace Su ne wa mala'iku mushirkai haka suka siffanta ubangiji wa ja'alul mala’ikatan labinahu ibadur rahmani inasa suka maida mala'iku sune bayan Allah yaya mata Allah ce a shahidu khalqahum shin sun ga halittar mala'iku ne har suka ce mata ne tuktabu shahadatuhum wa yusalun Allah ce za a rubuta wannan shedan da suka yi akan wai mala'iku yayan Allah ne mata kuma za a tambaye su akan haka ranar tashin kiyama ina fata mun gane to ba zai yiwu a ce akwai wani Allah tare da ubangiji ba Allah kuma bai taba rikan da ba shi sa Ibn abi Dawud a cikin haiyarsa sai ce walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ta'ala musabbahu Allah ba a haife shi ba kaga ne gawa kiristoci nasara wanda suka ce an haifi bi ubangijinsu sai ce walaysa bi walidin kuma Allah ba da ba uba bane walaysa lahu shibhun shi kuma ubangiji babu wani abu da ya kama da shi ta'alal musabbahu wato wanda ake tsarkake shi ya girmama a siffanta shi da uba ko a siffanta shi da ɗa shi sa wani mawaƙi ce a ubbadal masihi lana su'alun nuridu jawabahu mimman wa'ahu idza mata al-ilahu bi sun'i qaumin amatuhu fa hal hadha ilahu yace muna da tambayar da za mu yi wa masu bautawa annabi isa kuma muna son su ba mu amsa akan abin da suka kiyaye idza ilahu bi idan Allah ya mutu saboda abin da mutane suka yi ya mutu a matuhu sun kashe shi fa hal hadha ilahu shin wannan Allah ne ina fata an gane kaga idan ya mutu to duniya wa ya ta ina ba ta an gane idan an kashe shi to shin wannan ya cancanci ya zama Allah Allah a kashe shi kuma ina ba ta an gane to kaga sun jingina wa Allah ɗa yahudawa sun jingina wa Allah ɗa mushrikai ma haka haka kuma nasara sun jingina wa Allah subhanahu wataala ɗa kuma Allah da kansa ya ce takadu samawati yatafattarna sama tana kusa da ta tsage watan shaqqul ard kuma ƙasa tana dabda ta rufta ta birma ƙasa wata khirrul jibalu hadda duwatsu su yi rugurugu su narke kilimanjaro ya narke mountain everest ya narke ya zama kamar ruwa me da dalili Allah ce an da aulin rahmani walada saboda an jingina wa Allah da girman abin kenan sai ce wa ma yanbaghi lirrahmani an da walada ba zai taɓa yiwuwa ba ga Allah mai rahama a ce yana rike da da in kullu man fis samawati duk abin da ke sama illa ati rahmani abda face sai ya zo wa Allah ranar tashin kiyama a bawa laqad ahsahum Allah ya kidaya su ya kiyaye su wa addahum adda kuma ya kidaya su ɗaya bayan ɗaya duk za su zo masa a matsayin bayi ne wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowanne a ciki a ranar tashin kiyama sai ya zo ɗaya bayan ɗaya haka za mu zo wa Allah dukkanmu da muke nan gobe kiyama ga ta ga Allah ba na ku, Allah zai maka tambaya ba wanda Allah ba zai kira sa a cikinmu ba sai ya masa magana shi ga ubangiji haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab yace amma musulmi mumini mutumin kirki Allah zai kira sa zai ce fulanu bin fulani wani dan wani sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ce mai udunu matso sai ya matso ga kaga Allah ba wanda zai ji haka manzo Allah ya ce sai Allah ya ce ta kaza sai Allah ya fara zakulo maka lefuffukan da kai ka san mumini a duniya in yana saban Allah a boye yake ko gilmawa abokinsa ya zo yi zai boye baya so ne ya gansa sai Allah ya dinda zakulo maka irin wa'annan laifuffukan da ni da kai muka yi a duniya a boye sai ce ba kai kai kaza rana kaza ba manzo Allah ya ce sai wannan mutumin ya ce iya rab haka ne ya Allah mai Allah zai ta zakulo ma mutum laifuffukansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai kai matsayin da wannan bawan Allah sai ya yi saduda yana ganin shi kenan ai an gama kawai ya tafi sai ke sai jahannama sai Allah ya ce satartu halaka fid dunya yace lokacin da kake a duniya na boye ka ba wanda ya gani wa kadhalika yau haka yau ma zan sutunta ka ka tafi na yafe maka a shigar da shi aljanna yace amma kafiri da munafiki Allah zai kira sa fulanu bin fulan wani dan wani sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ce la labbaika wa la sa'adaika ni ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimaka maka ba sai Allah ya tona masa asiri ka san fasiki in yana laifi a fili yake baya ma shakkan kowa sai Allah ya dinga faɗi gaban kowa a duniya wani ba kai kai kaza a waje kaza rana kaza ba sai ce i eh, ya rabbi eh, haka haka ya Allah nayi haka Allah zai dinga zakulo masa laifuffukansa kansa sai ya gama yadda sai a ce to sai Allah ya kira mala'iku su zo da kaca wanda tsawon kacan zira'i saba'in da shi za a ɗaure shi ɗaya bayan ɗaya za a mai dabaibayi a jefa shi wutar jahannama Allah ka tsare mu to kaga wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake kansa akan jingina masa wani siffa ta tawaya wa idza kanat as-sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun ja'izatun fi haqqillahi wala mumtani'atun ala sabilil itlaq malam ya ce wa'iza idza kanat sifatu idan ya zama na cewa siffa ta ubangiji kamalan siffa ce ta kamala fi halin a wani hali wa naqsan fi halin kuma ta wani bangare yana hada da tawaya lam takun ja'izatun fi haqqin lahi to baya cancanta ko baya halatta a jingina wa Allah kai tsaye wala mumtani'atun ala sabilil al-itlaq kuma ba za a kore wa Allah kai tsaye a ce ba yi da wannan siffar ba fala tusbatu lahu ithbatan mutlaqa ba a tabbatar mai da wannan siffar kai tsaye kai tsaye wala tunfa anhu nafyan mutlaqa haka kuma ba za a kore mai wannan siffar kai tsaye ba bal la budda min at-tafsil malam ce to babu makawa irin nan sai a yi wa mutane bayani in ta wani bangare ta kaza ne to ana nufin daukaka da girmamawa da nuna isa ta Ubangiji, in ta ɓangare kaza ne kuma yana nuna tawaya da naƙasu kuma ba zai yiwu a jingina wa Allah ba. sai malam yace fatajuzu fil hali ta kunu kamalan to ya halatta ta ɓangaren kamala a jingina wa Allah wa tamtani'u fil hali allati takunu naqsan kuma baya cancanta a jingina wa Allah ta ɓangaren da zai zama tawaya ce in aka jingina wa Allah irin wannan sifar wa zalika kal makri malam yace kamar makru makirci ina fata an gane a ce Allah yana makirci sai dai mai da ne ya warware makircin masu makirci ya maida da musu da martani saboda isa ina fata an gane amma ba za a ce mai makiru ba ina fata an gane kaga ta wani bangare wajen warware makircin masu makirci yana nuna ɗaukaka ga ubangiji da kuma izza ta ubangiji da kamala ko amma in aka jingina sunan kurar sunan karankanta ga Allah kuma kaga zai zama ne tawaya a ce wane makiri ne saboda kalmar makiri kalma ce ta yabo koko ta zargi kaga ta zargi to ta wannan bangaren ba za a jingina wa Allah ba ina ta an gane shine malam ce wal kaid da kuma wato kaidi wal khida da kuma yaudara ina ta an gane yanzu in aka ce wani mayaudari ne mutumin banza ne ko mutumin kirki kaga mutumin banza to ba za a jingina wa kai tsaye a ce Allah yana yaudara ba a'a Allah yana warware yaudaran masu yaudara a kansu ina fata an gane sai ya zama bangaren nan ɗaukaka da kuma kamala ake jingina wa ubangiji amma ka ce Allah kuma mayaudari ne kaga hasha lillah a ce an siffanta ubangiji da irin wannan kalman to shine malai ke cewa ba zai yi a siffanta Allah da irin wannan sifa ba wa hawiya da makamancin haka zai kawo mana ayoyi a gaba fa hadhihi sifat malai ce irin wa'annan siffofin kamar al da kaidu da ta takunu kamalan yana zama kamala إذا كانت في مقابلة من fa'il الفاعل بمثلها zai zama kamala idan ana mai da martani ne akan waɗanda suke mu'amalantan wanda ke aikata irin wannan aikin da kwatankwacinta yaudara yake yi sai Allah ya warware aikinsa na yaudara kaga an mu'amalance shi da ne irin aikin da yake yi to wannan bangaren kamala ce ga ubangiji annaha hina irin saboda a irin wannan lokacin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwihi wannan sifar tana nuni akan wanda ya mai da martani akan wanda ke yaudara ko yake makirci yana da iko a wajen warware makircin makiyinsa ina fata an gani. bi misli fi'lihi da kwatankwacin irin aikin da shi wannan mai makircin yayi aw ashad ko fiye da ma irin wannan aikin da shi yayi wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi alhal amma za ta zama tawaya in ba irin wannan halin da za a siffanta ubangiji ya warware makircin sa ba wali hada malai ce to da irin wannan lam yazkuraha Allahu ta'ala Allah bai ambace ta ba min sifatihi daga cikin siffofinsa ala sabilin itlaq kai tsaye a ce Allah ya kira kansa da irin wannan makiru ko ko ka'id da makamancin haka ba sai ce wa innama zakaraha sai dai Allah ya ambace ta a cikin Qur'ani fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu mithliha ya Allah ya ambace ta ne a cikin Qur'ani wajen mai da martani akan waɗanda suke mu'amalantar Allah da manzanninsa da irin wannan mu'amalar ta yaudara da makinci sai Allah ya warware ta sai ce ka kaunihi ta'ala kamar faɗan Allah maɗaukaki da ya ce wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin Allah maɗaukaki ya ce wa yamkuruna mushrikai suna makirci wa yamkurullahu Allah kuma yana warware wannan makircinsu ta hanyar da ya dace wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen wanda yafi kowa iya warware makirci ina fata an gane to kaga anan Allah ba kaga wannan sifa ce ta yabo ko amma ba za ka jingina wa Allah ka ce Allah ai makiri bane ina fata an gane to shine isharar da yake yi me dalilin wannan hadisi ne wanda ah, ibn hisham a cikin siratun nabawiyya nasa mujalladi na farko ya zo da wannan kissa haka imamu tabari a cikin tafsirinsa mujalladi na goma sha uku haka imamu ibn ishaq a cikin tabakat ɗinsa ya kawo kissan dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan ayar abin ya faru ne a makka amma sai da aka zo madina Allah ya bada labarin shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira zuwa makka suka zauna suka ce za a tattauna shedan da ya ji labari shi ma sai ya zo da siffan tsoho tukub tukub Qurayshawa za su shiga sai bi su sai ce to naji an ce za ku tattauna akan Muhammadu ni da nake da tijo za a bani dama in shiga suka ce eh bismillah ba san dan bane kowa na ba da shawara abu jahal da ya tashi ba da shawara sai ya ce shi shawarar da zai bada akan muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine a bai shi idan ya kwanta idan aka bari mutane suka kashe shi ƙuraishawa da banu hashim ba za su yadda ba za su yaƙe wannan mutum amma idan ana so a fi ƙarfin ƙuraishawa kowace ƙabila a samu matashi guda ɗaya a ba bashi takobi sai ya zama da cewa dukkansu za su zo lokaci ɗaya su soke muhammadu idan suka soke kaga ba wanda ƙuraishawa za su iya ɗaukan fansa a kansa cewa su suka kashe musu ɗan'uwa kaga ya zama dukkan larabawa ne suka yi musharaka akan haka to da Abu Jahl ya faɗi wannan magana sai shedan ya ce ah abinda ubangijinsa zai gaya masa zai nuna masa wannan amma wannan maganar da ka faɗi yayi daidai amma fa in an yi haka ubangijinsa zai sanar da shi ina fata an gane to shi ne wasu suka ce to abin da ya kamata a yi a kore shi ma a garin makka in aka kore shi kaga mun huta ya bar makka ba ruwanmu da wannan kwama talan da ya kawo na addini saboda haka suna ganin cewa a kore shi to shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ba da labari wannan lokacin da manzo Allah ya koma Madina wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka sai ce me wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin kaji dalilin kenan a yayin da waɗanda suka kafirce wa Allah suke makirci da kai suke makirci a kanka suna so su kore ka ko su kashe ka ko su fitar da kai daga garinka suna makirci Allah na warware makircin saboda Allah shi shine fiyayyen wanda fi kowa iya warware makirci ina fata an gane kaga nan ai sifa ce ta yabo ko kaga to ba za ka kira shi da wannan siffar ba ina ba ta gani saboda siffa ce ta yabo a wajen warware makircin da yahudawa da ko kuma mushrikai suke yi kamar yadda ya zo a cikin wannan aya to wannan shine dalili wa qawluhu da kuma faɗin Allah madaukaki innahum yakiduna kaida lallai su quraishawa suna makirci wata irin makirci sai Allah ce wa akidu kaida ni kuma ina warware makircin su warwarewa ta hanyar da ta dace wajen warware makirci ina fata an gane shi sa sai ce fa mahilil kafirina amhilhum ruwaida ka kyale kafiri ka dishi sannu da sannu ni kuma zan dinga masa ne zan dinga masa talala Allah ce zan dinga masa talala to duk abin da kafiri ya samu na jin daɗi da sauransu talala ce Allah ya basa ya ga sun fi kowa jin daɗin rayuwar duniya ko gini da menene da sauransu duka wannan ta lalace Allah ke musu saboda in lahira ta zo ba su da komai a wajen Allah saboda haka kakkaru kai kuma da irin abin da Allah ya ba su shine dalilin da yasa Allah ya faɗi haka sai ya ce wa qawluhu da faɗin Allah madaukaki wallazina kazzabu bi ayatina wa'anda suka karyata ayoyinmu inji Allah sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu yi musu talala ta inda ba su taɓa ganewa ba ta inda ba su sani ba Allah ce za mu musu talala su waye wa'anda suka kafirce wa ayoyin Allah an ba shi jin daɗin rayuwar duniya an ba su ƙarfi an ba su kaza an ba su kaza an ba su kaza duk wannan talala ce Allah ke musu ina fata mun gane haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da ni da kai a matsayin mu na musulmai yace idza ra'aita Allah yu'ti al abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yu'ib fa inna ma huwa istidraj in kaga Allah na ba mutum abin duniya wannan mutumin kuma kullum yana saban Allah amma Allah na ta mai budi sai ce talala Allah ke masa ana ba shi lahira ne ya cinye a duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan ayat ta cikin suratul an'am falamma nasu ma zukiru a yayin da suka manta da abin da aka tunatar da su akai fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in Allah ce sai muka bude masa kofofin duk wani abin da yake so na rayuwar duniya za a bashi hatta idza farihu bima utu har zuwa lokacin da ya farin ciki da abin da aka bashi na jin dadi akhadnahu baghtatan Allah ce sai muka masa damka kai tsaye fa idza hum mublisun sai gashi ya eba tsammani daga samun rahamar Allah a lahira fa quti'a dabiru ladina zalamu Allah ce dabaran wanda suka zalunci kansu ya yanke kiyama ne ba yanzu kuma ba wani magana a mai da ni duniya in gyara ta riga ta kubuci walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to idan ka ga Allah na ba mutum abin da yake so na jin daɗin rayuwar duniya yana fanta ma kakan rubu da ke shi talala Allah ke masa amma kuma za ka iya musharaka da shi fa idan kai talaka ne kuma kai irin burin abin da yake da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da Allah ya bashi dukiya yana barna da kudin yana abubuwan da ya ga dama na aikin asha sai wani mutum talaka ya gani yace kash Allah ya rage wa aya zaki da na samu kudi da na yi irin na alhaji wani ko fiye da nashi na barna manzo Allah ce da shi da alhaji wanan nan suna tarayya a ya ce haka kuma idan ka ga mutum Allah ya ba shi dukiya yana sarrafa dukiyar wajen taimakawa addinin Allah yana kashe dukiyar wajen agazawa addinin Allah yana taimakawa mabukata talakawa da makamancin haka sai ka ce kash Allah ya rage wa aya da ina da dukiyar da wane ke da shi da na taimaka irin taimakon da wane ke yi ko fiye da abin da yake yi manzo Allah ce da kai da shi kuna tarayya alada ga me niyya ko niyya ce ta kyautata wancan niyya ce ta me ta lalata wancan to shine Allah ya ce wa umli lahum ina musu wato talala inna kaidi matin lallai kaidi na mai tsanani ne bi ma'ana wajen da martani a wajen warware kaidi Allah ce na mai tsanani ne haka ne to shi yasa Allah subhanahu wataala yake yi wa munafukai haka kaga a ranar tashin kiyama munafukai za su zo tsallake sirati dukkan mu nan sai kowa ya wuce sirati to in aka zo wuce sirati manzo Allah kuma na gefe a siratin nan fa akwai mala'iku suna rike da kugiya na safan Allah duk wani safan Allah da ka sani ana yi a doron kasa akwai kugiyarta Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masu gilmawa kan sira'i akwai wanda zai wuce kamar kyaftawan ido it ya wuce akwai wanda zai wuce kaman walƙiya, fir ya wuce akwai wanda zai wuce kaman gudun tsuntsu fir ya wuce akwai wanda zai wuce kaman gudun doki akwai wanda zai wuce kaman gudun raƙumi akwai wanda zai wuce kaman gudun ɗan adam akwai kuma wanda zai wuce kaman sassarfa juggling yana sauri akwai kuma wanda zai tafi yana tafiya shine manzo Allah ce wa minhum makhdushu najin akwai wanda zai wuce ana barka shi na kunne za a je ho za a barka kunne ce wayyo yana tafiya yana tafiya ana barka a barka na baki a barka na ido haka zai sha haka manzo Allah ce sai ce wa minhum mukarrasun finnar manzo ce ni kuma ina gefe na daga hannu ina Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar da eh, bayinka ya Allah ka kubutar da al'ummata ya Allah ka kubutar da al'ummata kada ka sa su fada cikin wannan ramin na jahannama ya ce to akwai wanda in aka jefa na kunni kullun daga music sai kiɗi sai gulma sai kaza sai kaza duk an rike an rike na baki zagi da karya da waye da waye an rike an rike na kafa an rike na hannu in an fusge shi shikenan sai wuta daman kasan wutan jahannama yace akwai wanda in an fusge shi sai wutan jahannama Allah ka tsare mu to kaga anan kaga ai kaidi ne ko yana da tsanani ko bai da tsanani to munafiki sai ya zo tsakiyar wutan jahannama sai Allah ya dauke hasken saboda hasken alwalan da shi zai haska ka mana Siraɗin da zamu wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana Ya yace adaqqu min ash-sha'r ya fi gashi kankanta wa ahaddu min as-sayfi kuma ya fi takobi kaifi wanda ya zauna a saudiya in ana hajji ai ya san yadda takobin da yake ko in ya yaka fit ya yake yi cire kai yake yi ko to ya fi wannan takobin kaifi sirabi ya murru alaiha nas a a'malihim mutane za su wuce kan sirabi haka manzala ce gwargwadon aikin da ni da kai muka yi a duniya na alkhairi in alkhairin ka yi yawa za ka samu ka gilma da ne da sauri in koye karanci za ka samu me karancin gilmawa kan sarai Allah ka ba mu ikon tafiya wanda zai zama mana alkhairi duniya da lahira malam yace wa qawluhu da fadan Allah madaukaki innal munafiqina yukhadi'una Allah lallai munafikai suna yaudarar Allah wa huwa khadi'uhum alhali Allah shine ke mai da martani wajen warware yaudaran da suke masa ai kansu suke yaudara ko wa ma yakhda'una illa an fi anfusahum wa ma yash'urun haka Allah ce ba kowa suke yaudara ba sai kawukansu kuma basu su sani ba hadisin Abdullahi dan Mas'udin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ranar tashin kiyama Allah zai zo da wata siffan da ba wanda ya san da ita sai Allah zai samu mutane sai ce ku me kuke jira suka ce muna jiran ubangijinmu sai ce ba za ku je ku neme shi ba sai mutane su tafi ru an je neman Allah sai mu al'umman manzo Allah sai mu tsaya muke tafiya haka manzo Allah ya ce sai Allah ya ce ma ba tan tuziruna antum ku kuma me kuke jira sai mu ce lan tabiru rabbana muna jiran ubangijinmu sai Allah ya tambaye mu hal lakum min alamatin ta'rifunahu biha akwai wata alamar da za ku iya gane Allah da wannan alamar sai al'umman manzo Allah su ce na'am eh akwai alama sai Allah ce fama hiya me ce ce alamar sai mu ce asaq qauri ubangijinmu na da qauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakshifu saq sai Allah ya kwaranye aurinsa fa yakhiruna sajidan dukkan mutane sai su fadi su yi sujjada ina fata an gane ya ce amma munafukai sai Allah ya sanya karfe a bayan su ya sandare ya kime da za su samu damar ne sai manzo Allah ya karanto wannan ayar yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ranan da za a ne kauri za a ce su zo su sujada ba za su iya ba khashi'atan absaruhum Tar haƙuhun dhilla idanuwarsu zai fito ɓaro ɓaro ƙaskanci ya lullube su wa kad kanu ilar su sujudi wa hum salimun a duniya suna ji ana cewa hayi ala suna nan da lafiya su suke yin sallah su ce a'a sai sun gama neman kuɗi tukunna za su yi sallah Allah ya tsare to kaga Allah ya maida musu da ne makircinsu ko kaga lokacin da Allah zai mai da musu da makircinsu ai ya fi tsanani shi yasa ce inna kaidi maki wa kauluhu da faɗin Allah maɗaukaki da yace qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un munafukai idan suka zo suka samu kafirai da mushirikai da yahudawa a garin Madina sai su ce qalu inna ma'akum sai su ce ai mu muna tare da ku innama nahnu mustahzi'un wa'ancan musulman da muke tare da su izgilanci muke musu ai ba mu yadda da su ba kawai izgilanci muke musu sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim Allah shine wanda ke mai da martanin wannan izgilancin da suke yi wa mu'minai a kansu wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun sa'annan ya ba su dama a wajen wuce gonansu da iri suna hargowa a cikinta amma an suka mutu fa za su samu mai kyau ba za su samu mai kyau ba kaga wannan duka siffa ce wanda Allah subhanahu wataala yake maidawa wajen warware ne irin makirci da izgilanci amma ba za a jingina wa Allah wannan siffar kai tsaye ba ina fata an gane kaga wajen maida martani siffa ce ta kamala amma kiransa da tsuran wannan siffa siffa ce ta me ta waya to shine malam ya kawo mana misalai wani haza malam ce dalilin wannan lam yadhkurillahu annahu khana man khanuhu dalilin wannan Allah bai ambata cewa ya yaudar wanda ke yaudararsa ba faƙala ta'ala Allah ya ce wa in yuridu khiyanataka idan mushrikan nan suna nufin su yaudare ka ne faqad khanu Allah hakika sun yaudari Allah tun farko min qablu tun kafin zuwan ka yahuda wannan sun yaudari ubangiji akan za su yi imani kuma suka ki fa amkana minhum amma sai Allah ya samu dama wajen warware wannan yaudaran da suka yi masa ya samu tabbatar da warwarewar wannan shubha da wannan makircin da wannan yaudaran da suka yi wallahu alimun hakim saboda Allah mai ilimi ne kuma mai hikima ne wajen iya warware yaudaran mayaudari ina fata an gane kaga wannan ya fito maka da aikin cewa Allah bai ce fa ba ko bai ce ni ma sai na mai da musu da yaudara ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addil amana ila man tamanaka wa la takhun man khanaka yace ka bada amana ga wanda ya baka amana duk wanda ya baka amana yanda ya baka ka mai da shi wanda ya yaudare ka kakka yaudare shi shi ma kaga saboda yaudara su face ta me ta waya saboda haka kai ma a matsayinka na musulmi duk wanda ya yaudare ka kakkace kai ma za ka yaudare shi ina fata an gane ka kyale shi dawa da ubangiji kada ka ce ni ma ai sai na rama shi idan Allah ya tashi kama shi zai kama shi akan yaudaran da ya maka kai kuma Allah ya tashi kama ka kai ma za kama ka akan me kai ma ka yaudare shi wani sai to a ah, ai ya mun ni shi ya fara mun eh duk da shi ya fara maka kai ma za a kama ka kan wanda ka mai kowanne saboda siffa ce wacce Allah baya santa baya kaunar ayita sai ya ce faƙala sai Allah maɗaukaki ya ce fa'amkana minhu sai Allah ya samu dama wajen warware wannan yaudararsu walan ya malam ya ce Allah bai ce faƙanahun ba Allah sai ya yaudare su ba li'annal khiyana khid'atun malam ya ce saboda shi yaudara wani abu ne mummuna fi maqamin itiman, saboda yaudara ce a daidai lokacin da aka amince da kai wa hiya sifatu dhammin mutlaqan yace siffa ce ta tawaya siffa ce ta zargi kai tsaye ba yanda za a ce wani mai yaudari ne a ɗauke shi mutumin kirki ko babu yanda za a ce maka wani mai yaudari ne kuma ka dinga kallon shi da me siffa ta mutanen kirki sai ce wa biza dalilin wannan bayanin urifa anna qawla ba'd al-awam mala yace aka gano sashen maganan mutane gama gari da suke cewa khana Allahu man yaqul Allah ya yaudari duk mai yaudara sai ce munkirun fahishun wannan magana sai mala yace munkarun